sunana yakub muhammad harun batunmu na yau shine shagube shagube hanya ce ta isar da saƙo cikin hikima ce ake amfani da waɗansu kalamai domin nuni ga munanan ɗabi'u ko kuma domin nuni ga wani abin aibi da wani wanda yake wurin da haka shagube tamkar magana ce da ke iya kasancewa jirwaye mai kamar wanka kamar a ce mu ma da haka muka fara kuturu ya ga mai kyasbi idan da wani kake magana a wurin zai iya fahimtar da shi kake yi haka kuma kana iya yin waɗansu maganganu don nuni ga cewa da mutum kake yi kana iya cewa mutum ya ƙi mana ya ci jibga yana wurin ko kuma ka ce mutum duk munin halinsa bai isa dai rage ni da komi ba kana iya zuwa ka ce haba mutum da rashin zuciya sai ka ce kare tirde da irin wannan hali na mutum a gabansa kake wannan maganar amma da yake baka ambaci sunansa ba ba wani abin da zai iya yi na ɗaukan mataki a kanka sai dai mutum ya ƙarici hasadansa amma ba abin da zai iya da ni ire-iren waɗannan maganganu da sauransu dukansu shagube ne a nan zan dakata cikin wannan darasi ma da darasi na gaba har kullum na ku yakub muhammad harun a ci gaba da liking a ci gaba da sharing a ci gaba da subscribing allah sada mu da alheri